Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku rahoto na musamman kan yadda rufe iyakoki tsakanin Nijar da Najeriya ya yi mummunan tasiri kan hada-hadar dabbobi. Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta kakaba wa jamhuriyar Nijar takunkumin karya tattalin arziki bayan da sojoji suka hambar da gwamnatin farahula. hula da shugaba Muhammad Bazuma ƙarshen watan Yulin da ya wuce. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗan koma baya kaɗan domin jin yadda rufe iyakokin ya shafi ɓangaren sai da raƙuma na kasuwar Ilela da ke jihar Sokoto. Sunana Muhammad Dubu Sakara kuma Ilela. Gaskiya mun shiga yanayi ba ƙarami ba. Saboda rai daga kasa ta kawo mana ragwamcin kasuwanci ba kuma mu ba duka gaba ɗaya kasuwancin ake yi nan Ilela gaskiya ya rage. inda na samu kashi 60 ko 80 bisa 100 to yanzu ko ya ka samu kashi 20 30 bisa 100 na domin dai dabbobi dai mu dai gaskiya ba mu da samun dabbobi na cikin sai dai na gida ina maka amfani da su eh gaskiya ba ba samu na baki sai dai na gida ina illa wanda na na gona na wanda kasuwa sai da abin da su amma dai baki ba shi yanzu to kai daga illa mu dai a dan taimaka su da gwamnati su da sun san sun san mana da sun kai haka nan amma mu dai abin da muka so a sasanta ko wani ge a sasanta su su rage wanda suna su rage a sasanta a buɗe mu talaka samu abin da ci don idan kasa da duk boda ba ta buɗe munan kasa kasa ga tamu to talaka kasa yana cikin matsala babu abinci dai babu abinci dai ya tsara sannan babu harkoki sannan ba a sayan kayan don bakin dama bakin da suka yawan sayan kayan kuma ba shigowa gaskiya kasa ta yi karanci ta yi kwarai da gaske alhamdulillah wannan yanayin da ya kawo babbar illa ga yanayin kasuwancin masu sana'ar dabbobi waɗanda ke yawo a ƙauyuka suna hada hadar cinikayyar dabbobi. Alhaji Labaran, gaskiya dabba ta ya karamci abinda ka karamcin dabba kan rohe iyakokin da aka yi. Maiya mutane shigowa dabbobi daga Nijar, Mali da sauransu. hannun kuma wajen gabacin Najeriya ana hitowa da su daga yara mai irin Kamaru, irin cari da sauransu. To an kawaye gari an rohe iyakai. Shanun da suke nan gare mu gaskiya su yi mu da karamci sosai. shi ke kawo haihawar da hawa rashin su yau in ka sai saniya naira dubu ɗari biyar ka ta wani sati za ka ji ta ɗari biyar da hamsin har ɗari shida ma an waye gari yau sai ka ji saniya ta kusa miliyan ɗaya ɗari takwas ɗari bakwai sai hilla ni ma na daji wanda bai ci abinci ba wanda ci abinci za ka ji shi kusan naira miliyan ɗaya kaga gaskiya dole abin ya tsada da yawa wanda yake gaskiya muna samun matsaloli na game da haka da Allah sai ana taimaka muna a dan buɗa muna wa'annan bododin to insha Allah abin zai dan kawo sauki sosai ma saboda sai a zo lela kwata kwata ba a wuce a mota daya da kuma da la ko trailer ana trailer biyar a irin su a karuwa din nan da kantoci amma yanzu gaskiya mutane ba zuwa don ko ka zo gaskiya wajen kamar da ai kwallo da wuri kuma gaskiya in kashe shiga lela kai kan ka ka zo gidan saniya shi raƙumi ba amma magana don babu shi ma daga nan ake ɗauka ma ana kaiwa lela saboda haka shi ya kawo matsalolin dabbobi har sun ka rage kwarai da gaskiya. to ko wannan yanayin ya shafi kasuwancin ku kware kuwa ya shafi kasuwancin mu kware kuwa dan zaka mutu ya sayi nama ya ta ya yanka ya yanka kuɗin suke dawowa kaga akwai matsaloli da yawa kana magana da Alhaji Umaru Aliyu dan hili to a bisa ga gaskiya yanzu mun samu matsala kwarai da gaske domin babu abin da an matsala irin da in ka zo kana iya zuwa kamar illela ko a miya sunan garin to kamar dai lela kamar irin tangaza duk muna zuwa mu so dabbobi kuma da ɗan sauƙi muto mu sayan ma mutane su kuma su samu suna murna mu ma muna murna to amma yanzu ruhe wurin gaskiya mun samu matsala oba saboda duk da su 'yan nijar ɗin suna iya tahowa nan wurin neman dabbobin saboda abin ya zama musu matsala su kansu saboda dabbobinsu sun samu matsala saboda ba su a ɗoku dabba a kamar ya zama na cewa sunan suna iya samun abinci daga nan su kai ma dabbobinsu to an ruhe kaga su kansu sun samu matsala wanda yake mu ba haka muka bukata ba mun yi sun wanga lamari a sassabta shi kowa shi ɗan samu mun yi son duk abin da za a yi a sasanta game da ga matsalar komi ya zama na daidai domin mi domin in kana ga wuri kana harkokinka to ka yi son duk wanda ya toye sai abinka shi ma ya samu ba son haka a samu matsala ba to amma yanzu gashi an samu matsaloli iri daban-daban bangaren abinci da abinci ma sai ka wahala to bale waɗanda a ƙasa gare mu shin suya za su yi alhaji abubakar lallai dai kan karancin dabbobi akwai shi sosai don sabanin inda an kai to duk bisa da aka iya suwa dubu ɗari uku yawanci na iya kai dubu ɗari hudu ko ɗari hudu da hamsin sabanin karancin dabbobin kamar irin inda an kai to da gaskiya muna samun wannan kalubale sosai wallahi na karamcin dabbobi gaskiya yi sabilillahi saboda an kai lokacin da ma idan ka jiru da bisa kake ciniki ko ko wani lokaci ma sai ka shi ƙara gudu ka kama dabbar ga mota sannan ka to ka saya saboda na dabbobin gaskiya yi su Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah kai mu makon gobe za mu kawo muku kashi na ƙarshe na rahoton yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin masu kwata Muhammad Nasir sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta da mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kuka mu noma yayi na ci gaba. 想念。